Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha biyar Sai na ga wata alama a sama mai girma kuma mai ban mamaki, mala'iku bakwai suna nan da bala'i bakwai, waɗanda su ne na ƙarshe, gama da su ne za a bayyana ƙarshen fushin Allah. Sai na ga wani abu kamar tafkin glass gauraye da wuta, na kuma ga waɗanda suka ci nasara. a kan dabba da siffarta da kuma lambar sunanta suna tsayawa a bakin tafkin glass suna rike da molaye waɗanda Allah ya ba su, suna rera wakar Musa bawan Allah da kuma wakar ɗan ragon suna cewa, Ayyukanka da girma suke masu ban mamaki, ya Ubangiji Allah mai iko duka. hanyoyinka masu adalci ne masu gaskiya kuma ya sarkin al'ummai wane ne ba zai ji tsoronka ba ya ubangiji wane ne ba zai ɗaukaka girmanka ba gama kai kaɗai ne mai tsarki dukan al'ummai za su zo su yi maka sujada gama ayyukanka na adalci sun bayyana bayan wannan na duba sai ga tentin shaidar kasancewar Allah, wato, haikali a sama a buɗe, sai mala'iku bakwai masu bala'i bakwan nan suka fito daga cikin haikalin, sanye da rigunan lili mai tsabta mai haske da kuma ɗamarar zinariya a kirjinsu. Sai ɗaya daga cikin halittu masu rai nan huɗu ya ba mala'iku bakwai ɗin nan kwanonin zinariya bakwai cike da fushin Allah. wanda yake raye har abada abadin, sai haikalin ya cika da hayaki da yake fitowa daga ɗaukakar Allah da ikonsa, babu kuwa wani da ya iya shiga cikin haikalin nan sai dai bala'in nan bakwai na mala'iku bakwai ɗin nan suka kare